الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الاثنين 26 ga watan Zulhijja bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 malamun lura sosai yau litinin litinin ta ƙarshe kenan a wannan shekara 1443 wannan litinin zai ta tunatar da mota litinin can da za a ce an haifi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma litinin ne sai sake tunatar da mu a annau sallallahu Alaihi ya bar duniya da wannan sai ke nuna mana likulli bidayatin nihaya duk farko na da ƙarshe duk farko na da ƙarshe yanzu abin da zai zo mana na kwanakin nan kwanaki ne na ƙarshe to yana wa a cikin rayuwarka ko a rayuwata su ma su kasance ranakun ƙarshe gare ni ko gare ka kuma ka duba ai mutuwan ba wani appointment Allah ke ba mutum ba kai za ka ga cewa a akwai saura amma wurin Allah kuma an ce a a saura kwana ɗaya ko biyu kuma komai zai iya faruwa da wannan kenan likulli bidayatin nihaya darasin farko kenan duk farko na da ƙarshe kuma kowa ya duba ya farkon shi babu wanda zai ce ba san farkon shi ba babu duk girman mutum an san farkon shi a ce ga ranar da aka haife shi ga ranar ma da iyayen suka yi aure a kankaninsu kowa ya je duba ke oke to ga ranar da aka haifi mutum ga ranar da aka yi sunan shi to kaga farko kenan yanzu aka karanta mana suratul kiyama alam yakunu tufatan min mali yumna shi dan adam farkon shi daga ɗigon ruwa ne sun makana alaƙatan sai kuma gudan jini daga nan sai kuma gudan tsoka ƙafa sauwa. Allah ya halice shi daidaita shi faja'ala minhu zawjaini az-zakara wal unsa sai Allah ya sanya wani ne zama namiji wata kuma ta zama mace to alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta annabi sallallahu alaihi zai ya karanta wannan ce subhanaka fa bala tabbas wanda ya wannan aikin shi yake da iko ya rayar da mamata kaga yanzu har an nuna mana farkon rayuwar sannan kuma ga har ta ƙare al'amari na biyu mu duba tafiyan kwanaki shi ma darasi ne babba alhassan al-basri yake cewa ibnu adama ma anta ayyam dan adam ka ɗauki kanka a matsayin kwanaki kullama zahaba yawmun zahaba ba'du duk ranar da zuwa ce rana ɗaya ta tafi a cikin kwanakin da aka ɗiba min a duniya kaka to shashi na ne tafi mana ina sake kusantar ajali na ke ba wani na samun ci gaba bane ba a a rayuwata tana samun na ƙasa ne yana ce duka duka kwanaki dubu goma aka ɗiba mun to dubu goma sai aka ce minus one day to sai mu nutsu amma ran ci ka samu dan adam bakitaccen mutum ke kasara balin nasi hisabuhum allati wa hum fi ghaflatin mu'ribun hisabu mu ne ya kusanto mu amma muna zama gafalallu in ji Allah fa wa hum fi ghaflatin ka duba dai da ashiraku sa'a alamomin kiyama suke ta tahowa amma yanzu muna ganin kamar kiyama tana nesa nesa to duk ranar da aka samu aka cire ta a cikin wannan kwanaki nawa zahaba ba'duk shashi na ya tafi ke nan ce dubu goma sai aka ce minus one sai zai zama dubu goma ba kuma ke sai zai zama nine nine nine nine kaga an samu na ƙasa ke don an kira kwana ɗari a cikin dubu goma shi ma bai zama dubu goma da goma ba ke sai dai zama wani abu daban sai dai ka ga 9900 ziran kuma sai daga tsakaruwa in an kira dubu a cikin rayuwanka sai aka kira kwana dubu sai ka ga ya goma kuma zero. zero zero kaga ziron ya daɗa ƙaruwa mana zahaba ba abu daga nan sai samu da kana da ƙarfin ido idan kuma sai fara raguwa yawa ka fara tafiya ke sai ka kaza ya daina aiki a jikinka kaza ya daina aiki kaza ya daina aiki fara har lokacin da da malakul mauti zai zo shi ke sai ba dabara ba wayo a gurin dole sai ka tafi dole ne kawai ba wai ban shirya ba baka shirya ba Aka mala'ika ne ci take yanka sai ka tafi sai rage maka abin da ka aikata kawai shi za ka samu ka shuka alkhairi to girbi alheri Ya ka shuka to wallahi iyan ba za ba ka su ba ruwan soye ka san shi ka san malakul mauti idan eh, mun ka saba da shi za ku yi ciwa a can ba ba irin wannan rayuwar irin rayuwar Najeriya ba a yi shi a can gaban Allah to darasi na biyu ke darasi na uku ga shekara ta zo karewa to da ni za mu cika shekara tabbas mu cika ta da yawan tuba ga Allah in ka duba tun daga al-muharram zuwa zulhijjar ne ka aikata tabbas za a samu akwai kurakurai to at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu wanda zai tuba kaman ba shi da zunubi kuma tuban ba wani abu bane ba can can can kawai ka yutsu ne ka ce ka nemi gafaran Allah ya Allah ka gafarta mu shi ke nama. da uslubi na neman gafara gashi nan daban-daban ba a ce ma guda ɗaya ba ka duba annabi adam me ya yi? Allah ya ce kar ya ci yar bishiya shi ke nan ya ɗanɗana bishiyan shi ke nan a kan laifi nawa ɗaya tak to ka duba girman wannan laifin a gurin shi ba a gurinmu ba mu a gurinmu a wannan bai taka karya karya masu rena laifi ke kowa a cikinmu mafi yawanci aka samu wani da rena laifi a nawa ma ai dan nafila ne akan nawa ne ai na kuwa na ma imani a iskanci na ma bai kai nawa ne ba ka ji ko gaba ka duba babanmu annabi adam babanmu shi wanda Allah ya fara halittar shi ni yanzu a gurin annabi adam ba komai ne. domin shi Allah ya mummuna shi ba da hannun shi ba, kuma Allah ya busa mai rai kuma gurin zaman shi na farko sai aka ce zauna a aljanna mala'iku kuma yi sujjada ba wanda ya samu wannan sai shi kuma dan a nuna mana fa lallai akwai babban darasi ce to duk ɗayan bishiya ka ci gaba ɗaya amma ban wannan bishiya ɗaya tak to shi ɗan yi abin da ya yi har ya ɗanɗana bishiyan akan laifi nawa laifi ɗaya tak to al'amarin farko Allah mai girma da kuka sai mai tsirara kayan gaba ɗaya aka cire mai tit. da shi da matar duka aka musu tsirara hukuman farko ke yin sai ni ne mai laifuffuka kwando-kwando kwantena-kwantena ni kuma sai nema Allah ya sa na aljanna a kaga ban yi hankali ba ban zama mai hankali ba masu laifuffuka su ne kuma suke nema a sa su aljanna ka faɗa da ka faɗa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga tarin laifuffuka kaca kaca to na biyu aka saukar da shi daga aljanna akan laifi nawa kenan laifi ɗaya tak to dai gane me yake dama Allah ya gaya mai wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin خلاص kuma da aka saukar da shi din sai gane oke qala انفسنا يا anfusana من mahalicin mu mun من kawukan mu mun mu kamar kai yanzu ka zauna ba ta da magana sai dai Buhari azzalimi Buhari azzalimi wannan gwamnati APC azzalima ce to kai kuma waye ne da yanzu akwai amanoni da aka baka duk ka cinye wallahi duk ka cinye su ka karɓi bashin mutane duk baka biya ba kai kuma ta ƙi ne ke ku mai tsantsan tsoron Allah to ka duba dai babanmu ga laifi ɗaya da kuma yake oke ƙala rabbana zalamna anfutana mun zalunci kawukanmu kada sai mai da laifin kanshi bai ce a ah, shedan ya tushe shi a zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin kaje akan laifi fa takaitaccen da bai taka karya karya ba gurin in baka gafarta mana baya Allah baka mana rahma ba tabbas tabbas za mu kasance cikin tababbu akan laifi dai takfa yanzu kowa a cikin mai duba laifi nawa yayi to akan Allah kuma ya jarabta mu da abubuwan da muke aikatawa kuma sai mu dinga cewa wane ne wane ne wane ne ka duba sosai walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم bima kanu yaktibun yanzu an ce laifin wa da yawan mutum ce laifin buhari kamar mm. laifin wa ne a ƙur'ani laifin mu fa akadnahum bima kanu yaktibun sai Allah ya kama mu da abubuwan da muke aikatawa ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ba'd alladhi amilu dan Allah ya ɗanɗana mana shashin abubuwan da muke aikata shashi fa inda Allah zai mana keke da keke to da duk an halakar da mu ne kawai li yuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un hikima ga kuma shine dan mu tuba ga Allah mu koma ga Allah to Allah ya nuna mana mu koma gare shi kuma ba mu ma gane ba ma ne kuma mu ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah al-azim alladhi لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اغفر لي وتوب علي ni kwan mu tuba mu bar laifuffukan kuma sai muka sake bacewa ce ai buhari ya kama na talauci ce oke shi ne ma mai talautawa ke buhari ya mana kaza buhari ya mana kaza to kaga asalin allah yana so mu gane kuma mun ce ba za mu gane ba ya allah to shi kenan kar ku gane ne jiki magayi to kaga yana buƙatar mu cika shekarar da yawan tuba ga Allah akan laifuffukan da muka yi ga babanmu dai laifi dai tak amma ka duba girman istighfarin shi qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana in baka gafarta mana ba wa tarhamna baka mana rahma ba lanakunanna min al-khasirin to mu ma ya Allah mu ma in Najeriya yanzu wallahi in Allah bai gafarta mana ba in Allah bai mana rahma ba mun mun zama damiji mun zama damiji duk yawan da muke gani yawan banza ne mu yan arewa ba duk yawan da muke gani yawan yuyuyu ne yanzu ko a wajen katin zaɓe aka ce na cross river kawai wanda suka jaddada katin zaɓe ya fi na kano ka ku daga nan suna nuna mana duk yawan mu yawan banza ne yawan shirme su Allah bai mana rahma ba wallahi bai gafata mana ba halas mun zama dameji to kowa zai je duba tsakanin shi da Allah yaya zai roƙi gafaran Allah a kan laifuffukan da ya yi sannan kuma har yanzu ya za mu fuskanci sabuwar shekara yanzu shekarar ta zo ƙarshe to ya za mu rufe shekarar kuma musamman yau ka ga litinin litinin ta ƙarshe sai ta tunatar da mota litinin shan da annabi sallallahu mai ban duniya litinin da annabi sallallahu mai ban duniya ce oke to ka gani ma yau zan bar duniya sai zama wa'azi gare ni ke ce an binne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ranar talata to ke to ni ma yau zan ziyarci makabata a birni ni sai za a ɗauke ni a je a birni ni ta to kaga kenan mu cika shekarar da biyayya ga Allah musamman yau litinin ya kamata da ce ya tashi da azumi na tasawu'i domin duk litinin dama Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta? to sannan kuma ga ranar ƙarshe alhamis ita ma bai kamata sai ta zo ta wuce haka kawai ba za ka je ka sha ti za ka sha za ka sha ti da lipton ti da lipton bai kamata ba ya kamata ce ka mai da ranar ranar bautan Allah a samu dai kana cikin ayarin masu azumi a ƙarshen shekara to sanan shekaran ta ƙare za mu saka sabuwar shekara mu shige ta ita kuma da ikhlasi da tuba da ihsani mu dinga kyautata ibadunmu mu samu tsoron Allah mu samu cajin imani da sanar sai sake budgeting a ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ce afdalus siyami ba'da ramadan shahrullahi almuharram mafificin azumi banda na ramadana shine watan Allah da ake ce mai almuharram mafificin azumi a duniya banda na ramadana shine watan Allah al-muharram to kaga al-muharram ba ana maganar ashura kai ba fa mm. shi watan gaba daya wata ne na azumi to sai duba azumi nawa zan iya yi yanzu da harkan kuɗi ne dai ce ya Allah wallahi duka za mu watan a ce duk kwana ɗayan kai 1m za a baka 1 million wa a cikinmu ba zai yi tafi ba ka samu tati miliyan a wani lokaci ma muna yaudaran kawukanmu ne ma ba mu san yaudarar yaudaran kawukanmu inda kuɗi ne wallahi ba wanda zai ɗauki kwana ashirin ya ce shi kwana ashirin zai yi dukkan mu za ce kwana talatin talatin saboda mai ka samu tati tati miliyan ko a samu tati tati kai ko baka da lafiya sai kai kokari kayi kuma ka je ka yi jinya ka samu sauran raran kuɗi masha Allah kamar harkan addini ne kullum sai ka ga muna ƙasa ƙasa kullum kullum ƙasa ƙasa harkan duniya kuma kullum muna sama sama to da irin wannan tafiyar wai za mu je aljanna kenan kullum a ƙasa ƙasa harkan duniya kuma kullum a sama sama su sabon naka suka yi rayuwa harkar duniya kullum sama-sama a harkar addini kullum ƙasa-ƙasa ina su da rivers market kullum harkar addini sama-sama harkar duniya kuma shine ƙasa-ƙasa to kaga mu kuma contrary ga aikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam harkar addini sama-sama harkar duniya shine kafa-kafa ƙasa-ƙasa to sai mu duba a wannan nawa zaka iya yi a wannan gaba ɗaya shi za ka yi azumi ashirin wani ya ce wayo Allah orta kawai shi da an kira mai azumi shi ya ce orta orkan ƙarya wani orkan mata ƙarya ce musamman mata mata ne ka samu ya orta orta wai ta ta yi azumi in ta fara tana shan wahala a to waye ya fara azumi ba ya shan wahala kowa ya fara yana shan wahala dauriya ne kawai sai ta ce ita tana da orta menene menene yanzu za ta ciyar ne ko yaya to to yanzu dai nawa za ka iya yi watan ya rage gare ni nawa zan iya yi nawa za ka iya yi shi ne dai mafificin azumi mafificin azumi banda na ramadana watan allah al-muharram to zan iya yin watan gaba daya ka yayi yawa ina ba farin ba ne kamar da kudi ne wallahi duka zani In za ka iya tuwo ba tiri tutat na watan shi ne za ka yin azumi ashirin tunda mafi mafifici kuma baka iya sani ba wallahi yana rayuwa ba za ka ga wani almuharram din ba a duniya ba za ka gani ba ga rasuwa nan kala kala kuma wallahi akwai wa'azi mai yawa ka duba janazan da aka yi jiya to kawai ya tafi gareji sai fadi tun da ya fadi khalas aka dawo da shi asibiti khalas shi bai shirya mutuwa ba amma ko Allah ya ce lokaci yayi kuma dole da shi to haka ya ga mutum kawai daga ya faɗi kalas daga ya faɗi to ya ce kawai daga faɗuwan shi zuwa sati ɗaya ne zai mutu kalas duk asibitin da za a kai mutum a kai shi ba abin da zai canja inda ma an yi haƙuri kawai da wani kuɗaɗen ma ya zama na magana amma an sai asibiti ko ana shigar da mutum aka ce ya mutu sai sun yi caji kuma ba abin da zai canja to za ka yi azumi ashirin shine kai azumi kwana biyu ka sha kwana ɗaya ke da yau ba za mu ce wannan ya mana wahala da yawa to shin za ka yin azumi yau gobe ka sha ka yi yau gobe ka sha shi ma da yawa za mu ce ba za mu iya ba amma ka duba annabin Allah ne fafar class a cikin annaba annabi Dawud kuma basarake ne kuma annabin Allah ne ɗin shi ma babban annabi ne kuma basarake a duniya ma ba a yi sarauta irin nasu ba babu dole sarkin kano sarkin zazzau sarkin duk wannan kananan kwari ne amma ka duba su har aljanu ba suke mulki ba har tsuntsaye ba amma ka duba fa ya yake azumi ya yake bautar Allah zai yau gobe sha zai yau gobe sha ce oke to ni kuma me nake da shi a duniya yanzu kai me kake da shi a duniya kakaf a tattara me kake da shi wani mukami nake da shi to amma shi wani mukami yake da shi kaga gurin Allah shi wani ne amma ka duba irin ibadan da yake to ni kuma da ba kowa ba ya nake ibada yanzu ana magana wannan saurayi zai ce wai shi waye kashe saboda baka da hankali wai wa ka kashe to shi waye kashe annabi dawo ai ba ana magana yau aka kashe kafaran wa yake kanka kafara ba a cewa ka yi yau gobe ka sha maganan kafara za ka san ce wata biyu ne a jere ba magana wai ka huta to wannan ma in ka yi kama kanka in ma na yi oho na ma kaina duk wanda zai zai samu a mizani shi ba kai ba fa halal. zero ke kuma ka gane Allah yake cewa duk wanda ma'auni shi ya sako-sako gobe kiyama to fa ummuhu hawiya yana gidan wuya ne gidan wuya wa ma adraka ma hiya narun hamiya ba za ka yi irin na annabi Dawud ba to kaga ta lalace mana sosai ke to za ka yi 1 over 3 na watan 1 over 3 shine nawa kwana goma tun dai ba za ka yi kwana goma ba ta sake lalace maka ke kuma kwana goma da sauki shine ka ce za ka bi litinin da alhamis litinin alhamis litinin alhamis kaga daga nan kawai ka samu kwanaki nawa takwas to sai ka ce oke to akwai ranar tara ga wata da ranar goma ga wata maybe ma za ka samu goma ta faɗo mana a litinin to kaga yanzu zaka ce akwai ranar tara kaga yanzu ka samu kwanaki tara kenan to sai kuma ka duba ok akwai ranar sha uku sha hudu sha biyar kala daga nan ka samu sha biyu ke kawai kar ka tsananta ma ka kai sai ka yi yau gobe ka sha ka bi litinin alhamis shi ke nan kuma ka duba waidar da muke ciki waida ce mai daɗi masha Allah zama duk da haka yanzu da yawa ba za su iya to almuhim in nayi na ma kaina in kayi ka ma kanka in kun yi kun ma kanku in sun yi sun ma kansu to in yayi can yana jin haka ce uke insha Allah za to ya ma shi. in ta yi ta ma kanta duk wanda ya faya ma shi? ko mu sani babu abinda mutum yake nadama in an je gaban Allah ko kuma idan mutum ya zo mutuwa abu ɗaya ne tilo mutum yake na dama kan shi shi ne ke nan, aiki na gari ga ayar guda uku sai mu taƙaita kan haka aya ta farko a suratul mu'minun hatta idza jaa ahadahumul maut har sai mutuwa ta zo ɗayan su sai sai fara sambatu wai qala rabbi irji'un wai Allah mai da shi duniya to amma yadda kai me za ka yi la'alli a'malu salihan wai shi dan yi aiki na gari okay to ba kai ne ake tafiya maka aiki na gari in kana izgilanci a duniya wai yanzu a mayar da shi duniya ya aiki na gari la'alli a'malu salihan fi ma taraktu cikin abin da ya ta bari yana ta sarwantar da su to yanzu a dawo da shi a mai alfarma ya zo ya aiki na gari Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wannan maganan fatan baki ne kawai wa min wara'ihim barzakhun ba a dawo da mutum kuma in ya tafi ba a dawo da shi yanzu ya shiga alhayatul barzakhiyya rayuwa karkashin kasa kuma ila yawmi yub'athun har zuwa ran da za a tashin kiyama to zai rage mun me na aikata shi zan samu a gurin kuma ka gane in kai kyakkyawan shimfiɗa tun daga nan duniya to ka ma kanka shimfiɗa ne daga nan alhayatul barzakiya har iyama ba ka ma kanka kyakkyawan shimfiɗa ba to kaga shi nan, jiki magai yanzu jikin kowa ne zai gaya mai a gurin to kaga da dama ta farko akan aiki na gari me yasa ban yi aiki na gari ba ya Allah a mayar da ni duniya in aiki na gari to misali na biyu a suratul sajada suratul sajada da Allah sallallahu alaihi wasallam karanta ta a sallar juma'a a sallar asuba ranar juma'a yana da kyau zaka ji wasu masallatai eh ranar juma'a suratul sajada eh da suratul insan yana da kyau mahimmanci sosai ya zama ana karanta wannan surori to zaka ji Allah ce walau tara idil mujrimuna nakisuru usihim inda rabbihim inda zaka ga mujrimun mana wanda suke masu lifuffuka a gurin Allah sun su da kawo kansu suna ce rabbana absarna wa sami'na ya Allah mun gani mun ji farji'na na'mal salihan to ya Allah bai da su duniya sai aiki na gari ta abinda mutum zai nadama wai Allah ka dawo da ni samu kuɗi in yi gini in yi gini in gidan gidan sama sai mota in yi aure babu babban abin da kake bukata shine ne aiki na gari aiki na gari inna muqinun kace sun sakan kanshi aya ta uku nadaman da mutum zai yi in zai bar duniya abu ɗaya ne kilo tak shine aiki na gari wa anfiqu mimma razaqnakum Allah ce ku ta ciyarwa cikin abin da Allah ya ba ku min qabli an hada kumul maut kafin mutuwa ta zo ma ɗayan ku ka ta zama ka ce kana tsoron mutuwa to ita din na ta zo ta same ka eh ita za ta zo ta samu mutum ba ma sai ka same ta ba ita za ta zo ta same ka min qabli an hada kumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin sai mutum ya dinga cewa Allah jinkirta mai zuwa lokaci ta kaitacce fa asaddaqa ya ta bada sadaka kuma da ana ce a bayar ya ki ya bayar to yanzu kuma ya ga uwar bari waye ta sadaka inda zai iya dokan dukiyar ma gaba ɗaya bayar zai iya wa akun min salihi ya kasance cikin salihai mu yanzu an ce suwaye salihai mafi yanzu a ce ustazai ko ya zama cikin ustazai a yaren zuwa kenan samari ya zama cikin ustazai Sai ustazu shine zai kokari ana kiran sallah ko shi zai zo ma kiran sallah misali sannan kuma har yanzu aka ga samu yana masallaci yana karatun Qur'ani irin azumin yau din nan zai kokari yayi ko ke ya zama cikin salihai Allah ce ina lan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha kuma wannan kowa fa sai ta zo ta wuce mai fa to ya kamata mu yi kokari dai ga sabuwar shekara tana zuwa to sabuwar aiki mu sake sabunta ayyukanmu sabuwar shekara bai kasance sabon niyya mu sake jaddada niyyarmu sabuwar shekara zuciyar mu samu cleaner da za ta yi cleaning din duk wani datti na zuciya to bi iznillahi ta'ala sai ka samu mun kai gaci to Allah mai gima da kuka datar da mu fil akhirah Allah mai gima kuka ya kyautata ƙarshen mu domin ka gani muna maganar ƙarshen shekara don hada muna raye farkon shekara to kuma yaka samu ƙarshen shekara to haka al'amarin ke ta tafiya to har lokacin da za ce ƙarshe na rana kaza ke ƙarshen ka rana kaza kuma dole ne ba wai Allah kiyaye babu Allah ya kiyaye ba a cewa Allah ya kiyaye mana mutuwa dole akwai wani yaron mu. Eh. an sa bikin suna ta shirye shirye saura sati ɗauran asaba shi kuma ya ko shi ne na sabon layi shi ne su musamman samari su suke ganin kamar ba su shirya mutuwa wa a ah, tukunna da saura sai sun sha miya sai sun sha menene to ka duba wanda ma yake ciki ya zo ba a raye ba wanda yake ciki wanda an haife shi yanzu yanzu nan ya mutu kannanka da yawa wanda ka girme su ka fi su daɗe a duniya duk sun mutu to sai nan kai kuma ba za ka yi hankali ba ka nutsu kai kana na wai kai ne maliyan kai ne menene kai ne menene shirme ne kawai shirman yau daban na gobe daban na jibi daban tarin shirme kawai da da wannan shirman za ka je ka shiga aljanna wa ce a ah, insha Allah su ne fi farko aljanna ok to haka yake yi ko ba ka da kotisi kuma ya kace aka shiga restaurant ɗin da plate ɗaya ana sai da shi dubu goma kai amma lens ɗin naka aka ke ba ka da kotisi, amma aka je restaurant da ake plate ɗaya dubu goma a ta gaba ba hurumin ka bane wannan to lallai mu shiga hankalinmu mu san fa cewa lallai duniya ta zo karewa kuma wallahi ga alamu nan fata-fata da yake nuna mana duniya ta kusan karewa fata-fata amma har yanzu dai sai wanda Allah ya so ya wa'azanta to Allah mai gima daukaka ya datar da mu duniyar mu da lahirar mu Allah ya sauƙaƙa mana Allah ya kyautata ƙarshen mu Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi ad-dunya wa adhabi al-akhirah أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته